والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة nan. Kuma amma bado, ثم alaikum wa rahmatullahi wa ورحمة A har yanzu ينزم yana cikin bayani akan abin da ya shafi wato dalilai ko kuma riko da wani tsani ko kuma wani sababi da zai kai mutum zuwa ga abin da yake nema ya kawo musamman kamar misalin addu'a wani tsani ne ko wata gada ce da za a taka don a cimma abin da ake nema to ya ce akwai kurakurai da wasu mutane suke yi na waɗannan wato asbab ɗin su ne dalilai wani yakan yi kuskure wajen fahimtar shi wannan sanadin da zai samun mishi da abu kaza shine yace mugalabatun nafsi haular haulal asbab ma'ana kuskure na wasu mutane dangane da abin da ya shafi ma'ana riko da sanadi na samun wani abu shine yace al'amru thani al'amari na biyu shine an yahdhara mughalabata nafsihi ala hadhihi al-asbab dole ne mutum ya kiyaye kar ya zamanto mai kuskure akan waɗannan wato dalilai din wa hadha min ahammil umur wannan yana daga cikin mafi manyan muhimmancin al'amari fa innal abda domin cewa shi bawa ya arifu annal ma'asiyata wal ghaflata min min al-asbab al-mudirratu lahu fi dunyahu wa akhiratihi wa la budda lalle ba makawa bawa ya san cewa saba ma Allah da kuma rafkana daga ambatan Allah suna daga cikin wato dalilai da suke wato cutar da mutum duniya da lahira wannan ba makawa domin saban Allah yana gadar ma da mutum barna a cikin rayuwarsa cikin duniyarsa da cikin lahirarsa walakin tughalituhu nafsuhu bil ittikali ala aqwi rabbih wa maghfiratihi taratan wani lokacin sai ka ga shi wannan bawa din sai zuciyar shi ta dinga rudansa ma'ana da yawan gafara Allah ya dinga ganin to ai ko yayi laifi din ma ai yana da wanda zai gafarta masa wani lokacin kuma bi taswifi bi tawbati wal istighfari bil lisani taratan zai yi sakacin tuba yayi ta jinkiri yana cewa ai lokaci kaza zai tuba lokaci kaza zai tuba wani lokacin kuma ya dinga neman gafara Allah da harshen sa kadai ba tare da ya bar abin da yake aikatawa ba wa bi fi'lil mandubati taratan wani lokacin kuma ya dinga aikata ayyuka kawai waɗanda suke na sunna ne wa bil ilmi taratan wani lokacin kuma neman ilimi wa bil ihtijaji bil qadari taratan wani lokacin kafa hujja ma da kaddara kamar wanda zai laifi ya ce to ai Allah ne kaddara mishi zai aikata kaza saboda haka wannan shi kuma inda zai yi kuskure kenan wa bil ihtijaji bil ashbahi wan nudara'i taratan wani lokacin kuma ya ce to ai da wanda ya abu kaza ya samu yafiya ni ma nayi zan samu mana ya dinga kwatanta abubuwa wa bil iktida'i bil akabili taratan ukhra wani lokaci ya ce to ai tunda wane shi ma yana cikin manya yayi kaza to ni ma zan yi irin abu kaza da yayi ma'ana wannan duka kurakurai ne da bayi suke aikatawa to ya dauki ɗaya daga cikin su yace khata'un fi fahmil istighfar kuskure cikin fahimtar yin istighfari lallai la shakka cewa shi istighfari neman gafara ne da bawa zai yi idan ya aikata saban Allah to amma istighfari din nan ma'ana sharadinsa shine sai idan mutum ya yadda cewa abin da yake aikata laifi ne kuma sannan yana neman gafara Allah yana mai nadama akan abin da ya aikata kuma ya kudirta cewa lallai shi zuwa gaba ba zai ƙara komawa ya tsunduma cikin abin da ya aikata ɗin nan ba ya bashi shi kenan an gane ko to amma mutum kawai ba zai zo ya ce astaghfirullah haka kawai kuma ya ci gaba da aikata laifi ba Shi ne ma da ce wa kathirun minan nas akwai mutane da yawa wanda ya zunnu annahu law fa'ala ma fa'ala summa qala astaghfirullah zala dhanbu akwai mutane da yawa da suke tsammanin duk abin da suka aikata da zaran sun ce a astaghfirullah suna ganin wannan laifin ya kau ko da a ce ya shafi haƙƙin wani ne shikenan sai ka ce astaghfirullah la in ya shafi haƙƙin wani ai dole sai ka mayar masa da wannan haƙƙin nasa ma'ana faɗin ka astaghfirullah wannan tsakaninka da Allah ne na abin da ka aikata da Allah ya hana aikatawa ka aikata kake neman Allah ya fi ma wannan abin da kai amma haƙƙin wani wannan istighfarin naka ba zai kankare shi ba domin wannan haƙƙi ne na wani mutum wanda kuma idan abin da ya shafi haƙƙin Allah ne ana gina shi akan yafiya ne amma haƙƙin ɗan adam ana ginin shi akan nema ne shi ɗan adam duk abin da kai sai ya bi ka sai ya bibiye ka mana an akwai haƙƙinsa a wuyanka ba zai haƙura da nema ba <clears throat> sai dai abin ya fi ƙarfinsa ko ya nema ya nema abin ya faskara don haka malam yace to mutane da yawa suna tsammanin da sun aikata laifi kowane laifi suka aikata in suka ce astaghfirullah suna ganin cewa wannan laifin an shafe shi gaba ɗaya kenan waraha hadha bi hadha dan haka wannan hanya ya dauka sai Malam ya fara bada misalai na idan irin waɗannan mutanen da ya ci karo da su a rayuwa ce wa qala li rajulun min al muntasibin ila al fiqh wani mutum daga cikin wanda suke danganta kansu da cewa malamai ne Ya ce ana af'alu ma af'alu summa aqulu subhanallahi wa bihamdihi mi'atu marra wa qad ghufira dhalika ajma'u yace ni ina aikata duk abin da ya ga dama amma kuma kowane ini sai na faɗi subhanallahi wa bihamdihi so ɗari da haka duk abin da na aikata an yafe mu kuma ya kafa hujja da hadisi kama sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra huttat anhu khatayahu duk wanda ya faɗi wannan kalma so ɗari a farkon ininsa za a shafe masa kurakuransa walau kanat mitla zabadil bahar, ko da sun kai yawan ma'ana eh, kumfan teku ne to mutum ya yayi kisa sai zo yace ce astaghfirullah kuma wanda ya kashe ma an yafe masa kenan la huwa ana magana ne akan abin da yake kurakurai na wanda suke tsakaninka da Allah amma ba haƙin wani a ciki ya zama haƙi ne lillahi khalis haƙi ne na Allah tsantsansa domin Allah yana yafe ma bayinsa amma haƙƙin da ya shafi na wani ne wannan haƙƙi dole ne sai mutum ya mayar da shi an gane ko dole wannan haƙƙin sai mutum ya mai da shi Ya ce, wa qala li akharu min ahli makkah wani daga cikin mutanen makka kuma ya zo ya same ni yake ce min nahnu idha fa'ala ahaduna ma fa'ala iktasala wa tafa bil baiti usbu'an yace duk mu a cikin mutanen makka duk abin da muka aikata sai mu je mu yi wanka sai mu yi dawafi so bakwai a ɗakin Allah wa qad mahiya anhu dalika sai kaga an shafe mishi zunubansa wannan kuma abin ya ya dade kuma ma ya ci gaba da faruwa yi nisa dan da yawa wasu za su yi laifi a maka mutum ya yi saka a maka ya je ya yi dawafi an yafe masa ta ya za a yafe masa hakkin wani ha satar da yayi da Allah ya ce kar yayi yayi sata in ya je ne mu gafara Allah wannan shi da Allah ne Allah na iya gafarta masa amma hakkin wani da ka ɗauka lallai sai ka mayar masa da shi an gane ko wannan haƙi ne na wani amma haƙin Allah madaukakin sarki wannan Allah yana iya yafe ma bawa yace wa qala li akhar wani ma ya sake ce min ai ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aznaba abdun zamban cewa wani bawa yayi zinubi fa qala sai yace ya rabbi ya Allah asabtu zamban fakfilli na aikata laifi ka yafe min fa gafara lahu ya yafe masa summa maka sama sha Allahu sannan dan wani tsawon lokaci kuma sannan sai ya sake aikata wani zunubin ya sake cewa ya Allah na aikata zunubi ka gafarta min Allah ya ce ai bawa na ya san yana da Allah mai gafarta zunubai kuma yana wato ruko to na gafarta ma bawa na dan haka falyasna ma sha ya aikata da abin da yaso to kaga idan mutum bai fahimci wannan hadisin ba zai ce to duk abin da ya ga dama zai aikata tunda Allah ya ce na yafewa qala malam yace wa ana la ashukku ai shi mutumin yace ni kuma bana kokwantan cewa ina da Allah mai gafarta zunubai to malam yace wa hadha darbu minan nas irin waɗannan mutane ire-iren su mutane ne da qad ta'allaqa bi nususin minar waja shi ya karkata ne zuwa waje ɗaya kawai shine tsammanin rahamar Allah kawai bai tunanin kuma fushin Allah da azabarsa kuma kaman tsuntsu ne ma'ana akwai tsuntsun da yake tashi sama da fuka-fuki daya ko babu ba wani tsuntsu mai tashi da fuka-fuki daya sai guda biyu saboda haka da alhau da arraja abubuwa ne kaman fuka-fukin tsuntsu suke guda biyu in aka rasa ɗaya, ba yadda za a yi ya yi amfani in kuma har tsuntsun yayi kunkurin tashi to lalle zai tashi cikin wahala ne saboda haka abubuwa ne guda biyu waɗanda wato dole sai mutum ya tsare su to mutum ba zai ce ya rinjayar da bangare ɗaya ya rabu da bangare ɗaya ba na waɗannan abubuwa ne da haka mutum ba zai sakankance akan ayoyi na rahama kawai ya ce su da su zai aiki ba kuma bai tunanin azabar Allah da haka da ya ce waɗannan sun yi riko ne da nassi da suke nuna ma'ana kwaɗayi rahamar Allah kuma suka ma'ana dogara a kansu wa ta'allaka bikilta ya daidi ya kama hannuwansa duka ya rungume waɗannan wa uti utiba alal khataya da zaran ka zo ka ce wani me yasa ka aikata kaza kuskure ne aka zarge shi wal inhimaka fiha da nitsewa a cikin wannan kurakuran ko laifuffuka sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja sai yayi ta kawo ma ayoyi na rahamar Allah da yalwan falalansa da tausayinsa da bayinsa ya dinga kawo masu kenan kuma da yace walil juhali min hadha ad-darb min an-nas fi hadha al-babi gharaib wa ajal lallai waɗanda suke jahilai a wannan babin suna da abubuwa da yawa na ban mamaki kamar yadda wani yake cewa a waƙensa ya ce wa kattir mastaba'ata min al-khataya idza kana al ala karim cewa duk yawan laifin da zaka aikata ka yawaita shi ka aikata shi matukar dama zaka je ka fuskanci wanda yake mai girma ne Allah zai yafe maka wannan da shi ake yaudara wasu mutane da yawa kuma har zuwa wannan lokacin akwai waɗanda suke da burbushin wannan fahimtar ko shine wasu da suke cewa wani zai iya zuwa ce ma ai in ka ce me yasa yake laifi sai ya ce ai shi an gaya masa ko wani istighfari ne da in ka karanta shi to kyawawan ayyukan kama zai dinga cinyewa don haka sai ka hada da laifuffuka kafin ya iya lullube su sai ga mutu ya ka aikata laifi ce ya aka yi haka ya ce ai wani istighfari aka ba shi istighfarin karfin shi ya kai cewa sai ka hada da munanan ayyuka tukunna mana ya fi karfin kyawun ayyukanka ko ya fi karfin mummunan aikin da za ka yi ma to kaga wannan rudan kai ne in gane ko wannan rudan kai ne in ba haka ba menene amfanin aiko da manzanni su hana mutane abubuwa waɗanda suke na sabon Allah ne me yasa kuma Allah ya haramta abubuwan sabo wa qaulul akhar wani kuma yana cewa at-tanazzuhu min adh-dhunubi jahlun bi sa'ati afwillah wani yace ai kamewa daga zinubai wannan wai wanda yake kamewa daga zinubai baya aikata wannan ya jahilci rahmar Allah ne inda wannan sai yake cewa kenan wanda duka kurakurai ne wa qala muhammad ibn hazm mala ibn hazm yake cewa ra'aitu ba'd haula naga wasu ire-iren waɗannan mutanen ya qulu fi du'a'i yana wato wa qaulul akhar tarku dhunubi jara'atan ala llahi wastisgar to ai barin zunubi yi ma Allah wato kasada ne ma'ana da saba ma Allah wai in mutun ya bar zunubi shi za ka ga sun tsunduma cikin zunubai kuma wannan jahilci ne babu makawa cewa hakan jahilci ne ibn hazm yana cewa ra'aytu ba'd haula'i yaqulu fi du'a'i ina ga wasu daga cikin ire-iren waɗannan masu irin wannan fahimtar yana cewa a addu'ar da yake Allahumma inni a'udhu bika minal ismati ya Allah ina neman tsarin ka kakka sanya ni cikin masu kamammun bayinka ana Allah ya sanya cikin masu yawan laifi dan su tuba su koma ga Allah ya yafe musu to kaga wannan mai zauraro ma ya san cewa wannan abin jahilci ko to wannan kashi ɗaya kenan to sai aka samu wasu kuma wanda su ma suke ratayuwa da wani bangare shine at-ta'alluq bil jabr yace wa min ha'ula'i har ila yau a cikin waɗannan din akwai waɗanda al-magrurina ma'ana waɗanda suka riga suka ruɗu ne man yata'allaqu bi mas'alati al jabr waɗanda suka rataye kansu da abin da ya shafi tilastawa suna ganin Allah ne ke tilasta bawa ya aikata abin da ya so ma'ana bawa bai da wani zabi sai abin da Allah ya tirsasa shi akan aikatawa wannan su ake kira jabariya su suna ganin bawa bai da wani zabi Allah ne ya so duk abin da Allah ya so dole dole shi bawa zai aikata ko ya ki ko ya so wannan su ake kira ahlul jabr wa anna al-abda la fi'ila lahu wa wala ikhtiyar cewa bawa bai da wani aiki na karan kansa kwata-kwata kuma bai da zabi wa inna ma huwa majburun ala fi'lil ma'asi shi kawai bawa Allah ya tilasta shi ne akan aikata sabo to wasu kenan daga cikin waɗannan kaga su sai suka makalkale da irin wannan fahimta din cewa tunda Allah ne ya halicci bawa an ka kawo mishi magana ma zai baka dalili zai da Allah ce ai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku ya halicci abin da kuke aikatawa da hakan ya kawo ma wannan ayar sai ka tsaya ka samu shi ido bayan da za ka yi da shi a haka kai ɗin da abin da za ka aikata ce da Allah ne ya ce a halice ku saboda haka da abin da ka aikata ma Allah ne ya so haka ga irin fahimtar su kenan malin har ila ya ce wa min haƙula'i har yanzu dai daga cikin irin waɗannan zai zo ya mayar musu da martani ya ce akwai manyan tarobi mas'alatil irja'i shi yana ganin cewa mas'ala ce ta irja sune almurji'a wanda yake ganin kawai babu bambanci tsakanin imani shi da imanin mala'ika jibril da haka duk imani matsaya ɗaya ne kawai to haka yawan aiki bai ƙara ma darajar imani kuma sako bai rage ma imaninka haka su ba sa kirga aiki a cikin imani su a wajen imani kawai shine in ka furta da harshen ka ka yarda da Allah koda baka yi sallah baka yi komai ba kana cikin mu'minai wa annal imana huwa mujarradu tasdiq suka ce su suna ganin imani kawai mutum in ya gaskata a zuciyar shi shikenan imani shi ya wadatar da haka ba sai yayi sallah ba ba sai ya ba kan shi wahala ba ko ba irin abin da mai guduma yake ta faɗa ba kenan ko haka suke faɗa su ta yaudaran samari wanda ba su da hankali kuma jahilai zo su ta daukan wannan a ce ai ko baka yi sallah ba sai ka shiga aljanna haka ne ko haka suke ga mutane to irin ire-iren waɗannan abubuwan ne kaga dai wannan littafin ba yau aka rubuta ba sai a ce abu ne da aka rubuta a zamanin nan saboda haka abubuwan suna da suna da an samo su ne tun daga baya suka ce wal a'malu laysat min al iman dan haka aiki baya cikin imani wa anna imana afsaqin nas ka imani jibril wa mika'il dan haka su a wajen su imani abu ne iri daya dan haka mutumin da yafi kowa saban Allah <clears throat> inda ya bada gaskiya da Allah to daidai yake da imaninsa da mala'ika jibril saboda haka su ba ruwansu da aiki to kaga wannan kuskure ne, da haka shi kawai yana ganin yayi imani ne ko inda ya bada gaskiya ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba shi dai sunan shi mai ba da gaskiya da Allah to yace daga cikin su har ila yau wa min haula'i man yaktaru bi mahabbati fuqara wal mashayikh was salihin akwai wanda yake roduwa da kaunar wato fakirai wanda ba su da komai da kaunar shehinai da kuma bayin Allah na kwarai kuma shi wannan Allah ya jarabe shi shi kuma inda kuskuren shi yake shine kasratu taraddudi ila quburihim yawan kai kawon shi a cikin kaburburan su sai ya dauka kaburburan nan za su iya masa wani abu kamar yadda muke gani yau gashi nan barkate ko mutum sai ya tashi ya hau mota ya tafi har wata ƙasa ya je ya je wani kabari ne ma albarka to yana nan da yawa wani kaga wannan yana ganin wannan abin da yake yi shine zai samu masa da wani abu haka sai gama aikata saban sai ce ai ji wajen kabari kaza yana neman albarka wannan kabari ko kuma a'a yana da wata damuwa da yake so a yaye mishi ya tashi ya tafi wannan kabarin dan neman biyan bukata ana yi da yawa sosai in gane ko a ƙasar nan akwai a wasu ƙasashe makwabtanmu duk akwai irin waɗannan abubu. wasu ma sukan je su yi kwanaki a wajen wani kabari su zauna su yi yanka su dafa abinci su ci wai suna neman wani tabaruki a wajen kabari ba wattabaru'i ilaihim zaka samu suna masu ma'ana eh, roƙonsu da neman kusancinsu wal istishfa'u bihim da neman cetonsu ma wattawassulu ila Allah bihim wanda wanda shine yafi yawa da neman kusancin Allah ta hanyar su ya Allah wannan kabarin da yazo albarkacin wannan kabarin da yazo ya biya masa bukata kaza ko ana gani da yawa ga kai shiga hanyar zariya za ka yi ta ganin ire-iren waɗannan abubuwa ko ya mutu ya je gindin ƙabari ya zauna yana ta koke-koke da wasu abubuwa da wannan shi wanda yake cikin ƙabarin abin da yake bukata addu'a kadan ba abin da zai amfana makansa ko Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum <clears throat> walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kun kira su ba sa amsa muku ko da sun ji din ba za su iya biya muku wata bukata ba Allah ya ce kuma ranar tashi alkiyama su ta ku ya su su san duk abin da ake yin nan ba ko wa su'aluhu bi haqqihim alayhi ya ce ya Allah saboda girman wani ya Allah kaman kaza shine su'aluhu bi haqqihim alayhi wa hurmatihim inda da darajar su a wajensa wannan tawassuli ne wanda yake gairu mashru' ma'ana neman kusanci da Allah ne wanda yake na haramu akwai at mashru akwai kuma at ghairu mashru akwai tawassulin da zaka yi daidai ne da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasila haka at-tawassul yana nan shine at-tawassul bil a'mali salihah haka nan at bi asma'illahi wa sifatihi sai kuma at-tawassul bi du'a'i rajulin salih wannan duka ba sabani a kansa mana ka kira sunayen Allah madaukakin sarki ka roke shi da girman wannan sunaye Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha da haka ka kira Allah cikin sunayensa ka yi tawassuli da Allah ya Allah saboda girmanka da darajarka ya Allah dan kyautanka dan ikonka ya Allah ma'ana kai ne ka fi kowa wadata kai ne mai azurtawa ina cikin hali na kaza Allah ka yaye ni akwai laifi a cikin wannan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha <clears throat> kuma Allah ya ce qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna duk sunan da ka kira na Allah kai daidai karo roki Allah da shi to wannan tawassulin mashru tunda alqur'ani ya zo da shi ko haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yace Allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan tawassul ne bi asma'illah ko ko kuma yace Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi tawassul ne bi ismillah wannan mashru ne tunda yazo a qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da haka wannan tawassul min a'zami at-tawassul yana ɗaya daga cikin mafi girman tawassuli da bawa zai neman kusanci da Allah shine ya roki Allah a cikin sunayen Allah to sai a tawassul bil a'mali saliha shine yayi tawassuli da wani aiki wanda yake na kwarai ya roki Allah da shi kamar yanda ya zo a cikin alqur'ani ire-iren shi ربنا إننا سمعنا rabbi ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا sun ambaci abin da suka aikata na kyakkyawan aiki shine imani da Allah sai ya Allah mun ji inna na sami'na munadiya mun ji mai kira yana kira an aminu bi rabbikum ku bada gaskiya da mahallicin ku fa amanna da suka ce sun yi wannan sai suka ce rabbana ya Allah faghfir lana dhunubana saboda wancan aikin da muka yi na imani ya Allah ka gafarta mana zunuban wannan tawassul ne bil amali salih kuma ya zo cikin riyadus salihin aigo wasu mutane su uku da suka nemi kusancin Allah da wasu ayyuka da suka aikata na kwarai ko ɗayan ta hanyar kyautata ma iyayensa ɗayan kuma ta hanyar tsare amana da aka bari a hannunsa ɗayan kuma ta hanyar nisantar sabon Allah dukkansu suka yi ta wasu ne kuma cikin damuwar da suka shiga Allah ya yi musu in gane ko to wannan tawassuli ne bil amali salih to sai kuma ka samu wani daga cikin bayan Allah ka ce ya wani ina so ka sanya ni cikin addu'a ina da damuwa kaza Dan kaya addu'o'inka ka sa na ciki ko mutane mutum ana masallaci ce ya ko da Allah al'ummar musulmi a taimaka mashi da addu'a haka ta wasu neman kusancin Allah ne sa kana ganin wani kila wanda suke masallaci tunda suna wajen da ake neman kusanci da Allah ne kace su saka addu'a wannan ya su bal kana iya gaya wa mutum kai tsaye kamar yadda zama kai tsaye ko kamar misali sa'ad ibnu abi waqas yace ya rasulullah ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wa ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ka roƙan min Allah ya sanya duk addu'ar da nayi ta zama karfafiya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a wannan addu'a ne a tawassul ne bi du'a'i rajulin salih ko ma'ana da addu'ar bawa na kwarai haka kana iya ganin kila wani mutum kana gani ya fi ka kusanci da Allah wannan ba wai kana tsarkake shi bane a wajen Allah madaukakin sarki kyautata zato ba wai tsarkake shi kake yi ba kyautata zato domin ta iya yiwa wanda kake gani ya fi ka kusanci kila kai ka shi baka sani ba shi yasa ko da ka nemi amma din kai ma zaka je kai taka addu'a an gane ko to amma a tawassulu albidi wanda bai zo ba shine kama a tawassulu binja bijahi fulan au bijahi annabi fulan kaza wannan tawassuli ne da malamai suka kore shi gaskiya tawassuli ne wanda ba a san da shi ba a zamanin farko an gane ko shi yasa aka kirga shi cikin tawassuli wanda yake na wato bid'a ba na sunna ba to malai yace wa minhum daga cikin irin waɗannan mutanen akwai man yaktaru bi abaihi wa aslafi wani yana kallon iyayensa ne da kakanninsa ai ya fito gidan malamai ne saboda haka shi ba ba sai yayi wani wahala ba ko da haka shi gidansu gidan malamai ne gidan ilimi ne don haka an riga an roƙon masa ko an hore masa saboda haka ba su ya wahala ba da haka sun lamunce masa wa anna inda Allah makanan wa salahan kuma su iyayen nasa da kakanni suna da wani matsayi a wajen Allah da ma'ana wannan matsayin zai sa Allah ba zai ba zai sa shi ba sai yayi wani wahala ba ba sai yayi aiki ba dan haka fala Uhu, an yukhlisuhu kama yushahidu fi hadratil maluk dan haka shi wato Allah ba zai kyale wato wannan bawa ya wahala ba kamar yadda ake gani a wajen sarakuna sai suka kwatanta Allah da bayinsa kuma Allah ba a mishi misali da bayinsa Allah ya ce fala taqribu lillahi al-amthal ba ma Allah misali da bayinsa Allah mahalicci ne bayinsa kuma halittatu ne saboda haka ya za a yi daidai da su ba a ma Allah irin wannan misali suka ce fa innal muluka in ka kalli sarakuna tahabu li khawasihim zunuba abna'ihim wa aqaribihim ma'ana suna yin kyautar wato asalin ga su laifukan 'ya'yansu da dangin su wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdi khallasahu abuhu wa jadduhu bi jahihi wa manzilati da haka in sai daga cikin 'ya'yansu da zai yi laifi zai zo ya nemi masa alfarma a wajen shugaba dan haka a wajen sarkin sai sarkin ya ce ya yaje masa sai aka kwatanta Allah da sarki to Allah ba ba daidai ke da mutum ba kin gane ko hakkin Allah da bakin dan adam ba Allah ce afa man yakhluqu kama la yakhluq am am khuliqu min ghairi shay'in am al khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard haka Allah shine mai halitta bai zama daidai da bayinsa to malai yace har ila yau ne wa minhu a cikin su akwai wanda yake manyantar bi anna Allah azza wa jalla ganiyun an azabi kaji wani salo kuma shi wanda yana ganin Allah bai da bukatar ya azabtar da shi ma'ana Allah ya wuce matsayin ya azabtar da shi ma'ana azabtar da shi me zai me zai amfanar da Allah in ya azabtar da shi wani amfani ya gani Allah zai sawa ce shi ai yana ganin duk abin da ya aikata Allah bai da bukatar ya mishi azaba wa azabuhu la yazidu bi mulkihi shay'an da haka azabar da Allah zai masa ba za ta ƙara Allah da komai a mulkin sa ba wa rahmatuhu idan kuma Allah ya ji tausayin shi ya ji kansa wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba da haka yace shi zai aikata abin da ya ga dama tunda ma ko an yi mishi azaba ma azabar ba za ta ƙara Allah da komai ba in kuma an ji kansa ma jin kan ba zai rage Allah da komai ba so haka shi inda yake ruduwa kenan to haka wannan dai yana kawo mana sunfi sunfi na mutane waɗanda suke da kuskure cikin wata fahimtarsu ko ta su dangane da abin da ya shafi haƙin Allah ko ya ce to waɗannan haka ne fa ya kudu sai ya ce ana muƙarwar ila rahmatihi wa huwa agnal agniya ni ina da tsananin buƙatar rahamarsa shi kuma shine mafi wadata masu wadata bai da buƙata ne walau anna faqiran miskinan muqarran ila shurbati ma'in min inda man fi darihi shaqqun yajri lama mana minha sai suka sake yi ma Allah misali cewa idan da a ce wani talaka wanda bai da komai yazo yana cikin tsananin kishirwa yana so ya sha ruwa sai yazo gidan wani wanda ga ruwa ne yana kwarara a gidansa ai ba zai hana wannan mutum guda ɗayan sha ba haka sai suka kwatanta wannan da rahaman Allah ya ce fallahu akram to Allah ya fi wannan girmamawa ya fi wannan wadata don haka koda ya zo da laifinsa Allah bai da bukata zartar da shi kuma rahamar Allah ba za ta rage Allah da komai ba a kansa wal maghfiratu la tanqusuhu a cewa gafara Allah ba za ta rage shi da komai ba wal uqubatu shi Allah ya masa uquba kuma wannan ba zai ƙari mulkin Allah da komai ba shi kuma sai ya rubuta wannan hanya Allah ya ce wa minhu har ila yau dai akwai manyan yaktaru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil qur'ani was sunnah wani kuma zai zo ya kalli ayoyin alqur'ani ne ko hadisan mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su wata fahimta gurbatacciya akan su sai ya gina ra'ayinsa fattakalu alaihi sai ya sakankance a kansu kattikali ba'dihim ala qawlihi Kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce ka sawfa yu'tika rabbuka ba. cewa lallai Allah madaukakin sarki sai ya baka abin da har sai ka yarda wa huwa la yarda an yakuna fil nar kuma shi ai baya so ya shiga cikin wuta dan haka abin da Allah zai bashi ba shiga wuta a ciki Allah yace wa hadha min akbahil jahl wannan yafi komai muni na jahilci wa abyanil kadibi alaihi kuma mafi ƙarya ga Allah fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla cewa wato shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana yarda da abin da Allah ya yarda da shi ne wallahu ta'ala yurdihi Allah madaukakin sarki zai yarda da manzansa ta'diba zalama wato lokacin da za a azabtar da azzalimai wal fasada da kuma fasikai wal khawana da masu ha'inci wal musillina alal kaba'iri da masu aikata munanan manya-manyan zunubai yace fa hasha rasuluhu Allah yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala ai bayyuwa a ce annabin Allah bai san abinda Allah ba shi yake so ba ko lalle manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah yake so yake yarda da shi shi yake so yace wa kattikali ba'dihim ala qawlihi ta'ala wani ma ya zo sai yace ai Allah yace inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a haka zai aikata abin da ya ga dama in ka magana ce Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkanin zunubai in ya aikata laifin ka shi magana ya ce mana ina ruwanka Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce duk wani zunubi yana gafarta mala ya ce wa hada aina min akbahi jihar wannan ma mummunan jahilci ne fa inna shirka mala ya ce ai ita shirka dafilin fi haɗin aya ta shiga ayan nan ko ba ta shiga ba shirka zunubi ne ko ba zunubi ba ne to Allah yana gabarta shi ne ko bai gabarta ha inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kaga kwata kwata ta fita ta waccan aya yace fa innahu ra'su Ko kololuwan kowane laifi shine shirka wa asasu ha shine ginshikin sa wala khilafa anna hadhihi al-aya fi haqqi taibin malai yace ba sabani akan cewa wannan ayar ana maganar masu tuba ne duk wanda ya laifi yazo ya tuba Allah na karban tubansa amma ba ana nufin mutum yayi ta laifi Allah na gafarta duk wani zunubi da kai ba ce fa innahu yaghfiru kulla kulli ta'ibin min ayyi dhanbin kana duk wani zunubi da bawa yayi Allah yana gafarta masa zunubansa in ya tuba walau na aya fi haqqi ghairi ta'ibin la baqsul wa'idi kulli amala yace inda a ce ayar za a dauke ta akan cewa ba tana magana akan masu tuba bane masu neman gafara Allah ashe da duk irin waɗannan ayoyin na alqur'ani da aikin su ya kare wa ahadithu ikhraju qaumin min al-muwahhidin min an-nar bi shafa'a ji haka nan hadisan da na fitar da masu ta Allah daga wuta ta hanyar ceto malai yace wa hada inna ma ata sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmi abin da yasa waɗannan suka faɗi wannan maganar ba komai bane illa karancin ilimin su da kuma karancin fahimtar su fa innahu subhanahu muna amma wa A anan Allah madaukakin sarki ya gangame ni kuma ya yi hukunci na bai daya kuma a wancan karatun ba a manta ba na cikin ah, ah, raf'ul mala mun yi magana kai waɗannan abubuwa akwai abubuwan da suke suna suna da ma'ana fahimtar bawa da littafin Allah da kuma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ma abin da suka kunsa waɗannan abubuwan matukar mutum bai san su ba to zai zo ya ta dani ne a cikin shari'ar Allah to anan malam yace Allah ya gangame ni shine wato al-lafzul am akwai abin da zai zo a gangame gaba daya in gane ko yace fa ulima sai aka sani cewa annahu arada ta'ibin dan haka wannan am ne da bi ilkhas ana da Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ay yaghfiru dhunuba jami'it ta'ibin Allah yana gafarta zunubin dukkan wanda ya tuba ko da haka ana nufin masu tuba ne duk da yake ayar am ce ma'ana ta gangame kowa da kowa amma waɗanda ake nufi da su a ayar su ne waɗanda suka yi laifi suka tuba Allah yana yafe musu dukkanin laifukansu gane ko amma da bai tuba ba fa Allah ya ce wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana lil ladina yamutuna hum kufar ashe ba su shiga can ba su ba sa ciki to haka wannan shi yake nuna cewa ashe waccan aya ba wai aya bace kawai aka sake ta cewa duk mutum abin da ya ga dama ya aikata da zanubi Allah na yafe shi lahiya amma urida biha al-khas aya ce mai gangamewa amma ana nufin wasu keɓantattun bayi ne in gane ko ya ce wa fi suratin nisa kussisa wa ƙuyida ai an zo da abin da ya keɓance ta ne da Allah ya ce inna Allah ya yakfuru an yushraka bihi wa yakfuru ma dalika da haka fa akhbara subhanahu annahu la yakfuru shirka Allah ya bada labarin cewa baya gafarta shirka wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu Allah yace yana gafarta duk abin da yake kasa da shirka walau kana hadha fi haqqi ta'ibi lam yufarrad baina shirki wa ghairihi inda a ce kuma haƙƙin mai tuba ne shi ma na shirkan nan da ba a bambanta tsakanin shi da wannan sa ba Allah yace wa kabtirari ba'dil juhali bi qawlihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ma'ana wannan ayar da Allah yace ya kai dan adam mutum kenan magarwaka menene abin da yake rudar da kai bi rabbika da mahaliccinka ma'ana alkarim wanda yake mai girmamawa wasu sai suka dauka cewa tambaya ake cewa menene abin da ya rude ka ga mahaliccinka har ya zama ma'ana baka tsoron saba masa da suka ce abin da ya rude su shine kyautar Allah da girman sa shine sai suka ce karamu wa qad yaqulu ba'dhu wasu suka ce a innahu laqana al-mubtara hujjatahu wani zai ce a'a shi wanda ya rudin ne Allah ya bashi hujja anan mallai ya ce wa hadha jahalun kabirun aida wannan shi ma bakin jahilci ne wa inna ma garwahu bihi al abin nufi anan Allah yana nufin ya kai dan adam wane ne ya rudar da kai ka bar biyayya ga Allah in ba shedan ba wanda shine Algaru? ngane ko Allah ya ce wa garwakum billahi al-gharur al-gharur dinnan shaytan ne ngane ko shi Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu li ashabi as sa'id. ko saboda haka shaytan shine al-gharur in yazo da fataha al-gharur ana nufin mai rudi Allah ya ce ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shine al-gharur din mai yaudara Da haka ana nufin shaytan ne qala wa huwa shaytan wa nafsuhu al-ammaratu bisu da kuma zuciyarsa da take raya masa munanan abubuwa wa jahluhu da jahilcin shi wa hawahu da son zuciyarsa wa ata subhanahu bi karim Allah ya zo da lafazina wato asalin al-karim wa huwa sayyidul azim Allah shine shugaba mafi girma al-muta'a wanda ake masa biyayya alladhi la yanbaghi al-iqtiraru bihi wala ihmalu haqqi wanda bai kyautu mutum ya roƙi kawai da rahamar Allah ba kuma ya yi sakaci cikin haƙƙin Allah ce to ai da abin da muka Allah zai yabe mu wani za ka zo ka same shi ko a tambaye shi ya ce to ai wane na aikata ka ce ku je ku aikata ba ku Allah mai gafara ne da jin ko na Allah da ya faɗi gafara da jin kai din me ya faɗa inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim bai tsaya nan ba me yace wa anna azabi huwa al-azabul alim to aka ba bayina labari cewa ni gafara ta ni mai yawan gafara ni da jin kai amma kuma fa azaba ta azaba ce mai tsanani to ashe duka guda biyu ne ake hada su haka mutum ba zai so ya ce shi ya su gankance ya komai rahmar Allah ne eh ta aikata laifi Allah ya ce zai rahama bayinsa qala fa wada hadha al-muktar al-garura fi ghairi haka wannan ya zo ya bada fasarar da bata dace ba a wannan wajen wa gtarra bi ma la man al bihi ya da wanda bai cancanci ruduwa da shi ba har yanzu yana kawo misalin sai yace wa ka gtirari ba'dihim bi qawlihi ta'ala fi nar haka nan akan abin da ya shafi haƙƙin wuta Allah yace la yaslaha illa al-ashqa ai ba mai dandana azabarsa a cikin wuta sai dai wanda yake mafi taɗewa ko alladhi kaddaba wa tawalla shine wanda ya karyata kuma ya juya baya haka nan Allah ya ce uiddat lil kafirina sai ce ai in ba kafiri ba ba ne shiga wuta tunda Allah ya ce uiddat lil kafirina Allah bai ce uiddat lil mudnibina ba masu zunubi ba bai ce kuma uiddat lil mujrimina ba masu laifi ba Allah ya ce uiddat lil kafirina dan haka wuta ta kafirai ce ana da haka in dai shi mai imani ne duk yanda ya kai da laifinsa ba zai taba shiga wuta ba to kaga wannan yaudarar kai ne ai wannan yaudarar kai ne qala wa lam yadri mubtar shi wanda ya rudin nan bai san cewa anna qawluhu fa anzartukum naran talabba da Allah ya ce ina muku gargadin wutan nan wacce take mai kuna ba Iya narun makhsusatun min jumlati rakati, jahannam wata wuta ce wadda take cikin wato asalin matakai na wutar jahannama walau kanat jami'u jahannama inda ace dukkan jahannama ake nufi ba za a shige ta ba fa huwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha Allah ai bai ce ba za a shiga ba cewa la yaslaha illa al-ashqa wala yalzamu min admi saliha admu dukhuliha ma'ana rashin dandana zafin azabar ta bai kore rashin shiganta in gane ko fa inna sali akhassu min ad-dukhul in kace dan danawa ma'ana daban yake da shiga wa nafyu al-akhassi la yastazimu nafyu al-a'am mala yace kuma inna hadha al-munkar sannan shi wannan mai rudu mai ruduwa da kansa law ta'ammala al-ayata allati ba'da me yasa bai karanta ayat da ta zo bayan ka la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzaba wa tawalla sai Allah ya ce sai jannabuha jannabuwa atqa ne tsoron Allah za a nisantar da shi ne bai karanta gaban me yasa ya makalkale a nan wajen ko cewa ai mafi girman sako ne ba zai shiga ba to ai zai shiga me sako la a ce shine al shine wanda ba zai shige ta ba me tsoron Allah kuma me tsoron Allah shine biyayya ga Allah da ma'ana rashin saba masa to shi ya saba ya ce kuma ba zai shiga Allah ya ce to ya karanta ayar to da yawa dama yawanci masu son zuciyarsu sukan yi riko da wani bangare na aya sai su ajiye ɗaya bangaren domin ɗaya bangaren zai zama hujja a kansu an gane ko shi alkur'ani ba ka ɗaukan ɓarinsa ka yi aiki da shi ka ce ba za ka yi aiki da ɗaya barin ba duk wanda ya haka ya yi babban laifi ya saba ma Allah Allah ya ce ah, afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd wannan aikin yahudawa ne abin da ya musu daidai na shari'ar Allah sai su karba su rike wanda bai musu dadi ba ce ba ruwan sai to kaman haka ne mutum ya dauki wata aya ya rike bayan ya sake gaba malai yace aida ya karanta gaban inda ya karanta gaban zai gane ba haka ake nufi ba ai in gane ko zai gane ba haka ake nufi ba yace la alima annahu ghayru dakhilin fiya. da ya san cewa shi bai shiga wannan maganar da ake ba fala yakunu madmunan lahu an yujannaba da haka ba za a ce mishi cewa shi za a nisantar da shi ba wa amma qawluhu fin nar amma da yazo ya kafa hujja ya yace u iddat lil kafirina an yi tanadin ta ga kafirai ne kadai dan haka mai laifi ba zai shiga ba sai ma da yace ai faqad qala fil janna Allah ya ce u iddat lil muttaqina ita ma yi tanadin ta ne ga masu tsoronsa wala yunafi idadun nari lil kafirina an yadkhula al qisaq wa zalam dan an ce an yi tanadin wuta ga kafirai bai hana masu laifi da masu sabo su shiga cikin ta ko wala yunafi idadul jannati lil muttaqina an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqala dharratin min al iman haka nan dan an ce an yi tanadin aljanna wannan ana mai mishi da martani ne shi yadda aka ce uiddat lil muttaqin aljanna an tanade ta ne kawai ga masu tsoron Allah ana nufin wanda ba annabi ba ko wanda ba shahid ba ba siddiq ba ba zai shiga aljanna ba la ai za a ce ma'ana eh, a lokacin ceto cewa ƙarshen wanda za a cetar da shi daga wuta shine man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman hada min al yana cikin mutakin ne wa inda hum mithqalu dharratin min al-iman ya da daidai da kwaye zara na imani za a fito da shi a shigar da shi a janna ga dan da a ce magana shi haka ne ai wannan bai kamata ya shiga saboda haka ba zai zo ya ce ai an yi tanadin wuta dan kafirai zalla bane amma banda masu sabo na sabon shi yake kai mutane wuta ai innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim wa sayaslawna to ai cin dukiyar maza ne me kai su ta kafirci ne kafirai ne cin dukiyar maraya ma'ana duk wanda ya ci dukiyar maraya jinin shi ya halatta dukiyar shi ta halatta ya fita daga musulunci to amma Allah ya ce zai shiga wuta to haka wannan hujja ne a kansa da haka wuta ba wai an yi tanadin ta dan kafirai zalla bane ne, da masu laifi in gane ko wanda suka saba ma Allah ma'ana Allah zai musu azaba da wutarsa wannan kuma Allah haka haka yaso kala shi wannan mutumin zai shiga aljanna yana da daidai da ƙwayar zarra na imani a zuciyar shi kuma bai taɓa wani aikin alkhairi ba ashe inda a ce an yi tanadin ta na mutaƙin ne kadai da wannan bai kamata ya shiga to ashe wutar ma ba an yi tanadin ta lil kafirina bane fa ko kuma hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin abubuwan da suke kai mutane zuwa ga wuta ko kaman alkaba'i manya-manyan laifuka kaman misali aklu malin yatim mutum ya gudu ranar da ake yaki alfiraru yawmuz zahab ko wanda aka yi fito na fito da kafirai mutum ya juya ya gudu kabila ce amma wanda ya gudu din kafiri ne ko musulmi ne musulmi ne mai raunin imani ko da haka akwai abubuwan da ba kafirci ne amma kuma ayyuka ne da suke iya kai mutum zuwa ga wuta an gane ko kamar misali ce riba kafirci ne duk wanda yake ce riba kafiri ne ba musulmi da yawa suna ce riba ba to shi kenan su kafirai ne kenan ce riba ya fitar da su a musulunci to amma Allah ya ce allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama ya yaqumu alladhi yatakhaffatu ash-shaytanu min al masu. wannan yana nan tsananin azabar da za a musu ko ba zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba to akwai abubuwa suna nan da yawa da ba za su iyakantu ba da yake nuna cewa wai wutan nan ba an yi tanadinta ba bane dan kafirai kawai dan kan mutai je rubi kansa ce to ai shi zai aikata duk abin da ya ga dama ya san dai Allah ba zai sa shi a wuta ba tunda shi mumini ne wuta ta kafirai ce aljanna ta mumini eh wanda suka fi cancanta da ita su ne amma bai hana kuma masu laifi su shiga cikin ta wannan kuma wanda suka fi cancanta da ita masu tsoron Allah amma kuma bai hana mai karamin aiki kuma ya shige ta qala wa kabtirari ba'dhi haka nan wasu suna rukuwa ala sauri yaumi ashura shi zai takaita ne kawai akan azumin ashura tunda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin ashura yace ina kyautata zakan yana kankare shekarar da ta gabata da wacce aka shiga da haka shi da ya yi azumin ashura shi duk laifin da ya yi na bare ya kare ko da haƙƙin mutane ba akwai masu roƙuwa da wannan ko azumin ranar arfa ko cewa Allah yana kankare shekara da shi ce to shi kenan shi yanzu wannan shekarar da ya azumin arfan nan duk abubuwan da ya aikata da cutan da ya yi da fashin da ya yi da makami da dukiyar mutane da ya kwace da abu kaza shikenan an shafe masa to akwai masu rukuwa da wannan ko hatta ya kula ba'du kai har wani yana cewa ma a cikin su saumu yaumi ashura yukaffiru dhunubal ami kulliha ai shi azumin ashura duk wani laifi na shekara gaba ɗaya yake wankewa wa yabqa saumu arafa ziyadatan fil ajr tunda a shekara ɗaya ne za a yi wannan ashura ma'ana sabuwar shekara ko muharram yace to azumin arfa kuma sai ya zama mushi wani surplus ne na lada tunda wancan ya kankare masa komai da komai da aka yanzu na arfa kuma wani ƙarin lada ne a kansa malam yace walam yadri hadha al-muftar wannan wanda ya rubuta kansa bai san cewa an na sauma ramadan cewa azumin watan ramadan wa Salawatul al-khams da sallolin nan guda biyar da ake gani a azamu wa ajallu min yau mai arafa sun fi azumin arfa sallah biyar din ta fi azumin arfa ko saboda ne saboda salloli biyar din nan wajibi ne azumin arfa kuma na buga ne yau da za ka bar salloli guda biyar ka ce kai baka yi ba za ka yi su ba za ki hale ka to azumin arfa ba wanda zai tilasta ka kanka kake ma wannan sunna ne ko to da yace mu sani cewa fa haka nan watan ramadan muke zai ce shi fa wannan shekara ba zai azumin ramadan kuna ga za a kyale shi sai mu zai ce to shi fa bana azumin arfan nan fa da za a yi gobe shi zai cika cikin sa ba ruwan shi ko da zai kula da shi a sai ya kwadaitar da shi ka bar alkhairi ka bar lada amma ramadan za zuwa ce ka bar lada a ba zai yi ba saboda haka malai ya ce wannan wanda ya rudi kanshi da azumin ashura da na arba bai san cewa azumin ramadan da salloli guda biyar su suka fi girma fiye da arba da ashura ba wa hiya ma tukaffiru ma bainahuma ne shunibatil kaba'ir su kansu duk da girman sunna suna kankare abin da ke tsakanin su ne ma'ana salloli guda biyar daga alfijir zuwa azan idan mutum ya aikata kurakurai kanana in yayi sallar alfijir a jama'a ya zo yayi azhar a jama'a wannan kurakuran da ya aikata an kankare mishi su amma da sharaɗin, sai ya nisanci manya-manyan zunubai ma'ana bai zina bai bai tsafi bai cin dukiyar maraya baya ta zina nan da yawa alkaba'i duk baya yin su wannan shine sharadi to ya zai ce azumin ashura shi kadai kankara shi ma azumin ashura in dai ramadan ko salloli guda biyar sai an nisanci manya-manyan abubuwa suke kankarewa to wancan min babi aula wancan na rana daya haka shi ma din sai an nisanci kaba'i shine Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har kuka nisanci manya-manyan zunuban da aka hane ku da aikatawa Allah ce to za mu kankare muku kanana to shi bai zisanci manyan ba ko ya zo ya ce za a kankare masa kanana haka da shi ashura din da shi arfa din wani zunubi suke kankarewa alkhataya ma'ana kanana kananan burakurai amma da manya manya manya manyan nan sai mu je kuma shi ma din za a kankara kanana in ya nisanci manya to shi da manyan yanzu kuma yana nufin ashura ya kankare masa manyan gaba daya malai yace fa ramadan ila ramadan daga watan ramadan zuwa wani watan ramadan Allah ya rubuta mana mu kai lokacin wal jumu'atu ila jumu'a ko daga juma'a zuwa wata juma'a yace la quyani fi takfilis saga'i ba su da ƙarfin da za su iya kankare ƙananan kurakurai illa ma'am bi tarkil kaba'ir ilaiha har sai ka bar manyan zunubai idan dai su kuma wajibi ne da haka fa yaqwa bi majmu'ul amrayn ala as sagair da haka na farko sai an yi su sannan kuma sai an nisanci manyan zanubai suke kankare kanana ya za a zo a ce azumin arfa shi kuma shi kadai baka nisanci manyan zanubai bai kankare ma kanana kuma da yace fa kaifa yukaffiru sawmu yawm tatawwu'in kullu kabiratin amila hal abdu wa huwa musibun alayha ta yaya kuma a ce azumi na rana ɗaya na nafila zai kankare duk wata kabira da wa ya aikata kuma bai daina aikatawan ba gaira ta ibin min ha bai tuba ba mala za mu muhal wannan abu ne da bai yiwuwa ala annahu la yamtani wa an yakuna sawmu arafa wa yawmu ashura mukaffiran li jami'i dhunubil am ala umumihi zai iya yiwuwa kuwa azumin arfa ɗin da ashura a ce sun kankare zunuban na shekara din وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع amma zai zama fa ma'ana nassi ne wanda yana da abin da ya togace shi eh azumin ashura zai kankare ma zanubanka an kane zanci manya an gane ko da haka akwai condition shi sai ka ne zanci manya manyan zanubai haka na azumin arfa wa yakunu israruhu ala al-kaba'ir mani'an min at-takfir to mutum bai daina kabira ba ya cika ba da yin kabira ba, to wannan sai ya zama dalilin da ba zai sa azumin ya kankare masa ba saboda bai bar kabira ba dan sharadin shine in tajanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum sharadi ne an gane ko wa ta'awunuhuma ala umumi takfir kama kana ramadan ma yace kamar yanda ya kasance wata ramadan was salawatul khams da salloli guda biyar in ka hada su ma'a ijtinabil kaba'iri tare da nisantar manyan laifuka mutasa'idina to sune za su hada karfi muta'awinina su yi taimakekeniya wajen kankare kananan zunubai ma annahu subhanahu wa ta'ala tare da Allah madaukakin sarki kuma ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum fa ulima wannan shine ya sanar da mu anna ja'ala shay'i sababan litakfir a sanya abu shine dalilin kankare kaza la yamtani wa an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfir bai hana ce sai an hada shi da wani abu kafin ya kankare wa yakunu takfiru Da haka kankarewan zai zamanto ma a ijtima'i sababain sai an hada abubuwa guda biyu aqwa wa atamma minhu ma infiradi ahadihim guda biyu sun ku guda ɗaya karfi dan haka shi tsuran azumin arfa din shi tsuransa zallansa ba zai kankare ma ba sai an haɗa shi da wani abu shine mene nisan kan manya ko haka nan su tsuran sallolin daga jima'a zuwa wata jima'a tsuransu ba za su kankare ma ba sai ka haɗa tare da ni nisan kan manya an gane ko shine a salawatul khamsu wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir matukar an nisanci manya da haka sharaɗin shi ne su ɗin za su yi kankara amma sai an haɗa su da wani abu an gane ko da haka ma ya ce wa kulluma wa kullama ƙauyen asbabu takfiri duk lokacin da dalili na kankare wani abu ya zama ya yi ƙarfi kana akwa to sai ka samu ya fi ma'ana ƙarfi wa atamma da cika wa ashmala da kuma gangamewa da haka za a iya samun Eh, abu amma sai an hada shi da wani mai karfi sai ya tallafe shi in ko za a iya sa shi sai an sa wani abu ya tallafe shi yanzu ka kalli ginin nan ko in aka bari za a daura saman nan ba waɗannan filolin wani gefen zai iya tsayawa amma akwai tsoron cewa fa in ya daɗe? ko zai iya mene don haka da me za a karfafa shi ya tsaya sai an hada da filin haka ne ko saboda haka shi kan shi karan wannan ginin bai isa ya rike sama ba sai an haɗa shi da wani abu amma dai za a iya ɗora mashi sama ko tun daga wasu bindin da an sa su nan gini ana ganin zai iya rike wancan sama to amma fa ana ganin idan ba a haɗa da wannan ba ba zai wuya rike shi ba dole sai an haɗa da wani abu saboda haka kar mutum ya je ya ruɗe ya ce ai an ce azumin nafila na an kai in kai shikenan kai ajura duk ka na shekara shikenan ka zama sabon mutum la kuma sannan ya zama sabon mutum bai tuba ba bai daina aikata alkaba'ir ba ba zai zama ba sai ya nisance su almuhim mala yana magana akan sababba ne ma'ana dalilai abubuwan da suke samar da wani abu in ko dole akwai dogaro a kai dole akwai dogaro a kansu kuma ta iya wa abu guda ɗaya ne ta iya yi wa sai an ƙarfafa shi da wani abu kuma ta iya yi wa a samu abin da ake nema matuƙar wannan sanadin da ya yi riko da shi bai kunshi wata ɓarna ba da za ta hana ya yi tasiri an gane ko in ya kunshi wata ɓarna to ba zai yi tasiri ba wallahu ta'ala a'lam za mu dakata a nan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk